naira biyu a bangaren labarin wasanni sabbin 'yan wasa shashi ne suka fara wa chelsea wasa a bana Dukan labarin kenan domin sauraron cikakkun su daki-daki sunana Nasiba Adam Idris. Gwamnan babban bankin Najeriya Godwin Emefiele ya tabbatar wa hukumar zaben Najeriya INEC cewa babban bankin ba zai yi wani abu da zai kawo cikas ga zaben shekarar 2023 ba. Wata jarida a Najeriya ta rawaito Mr. Emefiele yana bayyana hakan bayan ya karbi bakuncin shugaban na INEC Muhammad Yakub. Shugaban na INEC tun da farko ya shaida wa shugaban CBN irin tasirin da sauyin Najeriya zai yi ga zaben. Shugaban na INEC ya buƙaci babban bankin da ya sauya wasu tsare-tsare musamman ma kan batun kayyade kuɗin da za a iya cirewa a duk rana domin a samu kuɗin da za a iya amfani da su a wasu ayyuka waɗanda ba za a samu damar yin transfer ba ya bayyana cewa akwai wasu ayyuka musamman ma masu motocin haya waɗanda dole da kuɗi kalakadan za a biya su kuma ya bayyana cewa saboda daɗewa a wannan aikin na zaɓe sun ga abubuwa iri-iri inda ya ce ana samun buƙatu na gaggawa a ranakun zaɓe inda hukumar ke buƙatar amfani da kuɗi. Zanga-zanga ta barke a kuta babban birnin jihar Ogun ranar Talata sakamakon matsalar karancin kuɗi da ke ci gaba wa al'umma kasar yake ci gaba da ci musu tuwa a kwarya Masu zanga-zanga sun mamaye unguwannin Alade Sami da Fajol da Samorin a yankin oban Obantoko da ke kuta inda suka rika cin na wuta tare da rera waƙoƙin adawa ga CBN. rotani sun ce an lallasa reshen bankin First Bank da Spanon yayin da masu zanga-zanga suka yi yunkurin cinna masa wuta. Mai magana da yawon rundunar 'yan sandan jihar Abin Bola Oyeyemi ya ce an kai jami'an tsaro wajen domin sanya idanu da ke kara barnar da asarar rayuka a dukiyoyi haka kuma can ma a makwancin jihar ondo rahotanni sun ce wasu mutane sun barke da zanga-zanga domin nuna damuwarsu kan karancin man fetur da sabbin takardun kuɗi masu zanga-zangar sun hana ababen hawa da jama'a bin babban hanyar ore zuwa benin da ke jihar jami'an 'yan sandan jihar sun buƙaci mutane da kata su shiga zanga-zangar shugaban kasa muhammadu buhari ya yi gana wasu da shugaban kungiyar gwamnoni ta najeriya aminu waziri tambuwal da shugaban kungiyar gwamnonin jam'iyyar apc a teku bagudu kan matsalar karancin sabbin takardun kuɗin da kasar ke fuskanta daga cikin waɗanda suka halarci zaman har da gwamnan babban bankin kasar godwin emefele da shugaban hukumar yaƙi da cin hanci da harshawa ta kasa abdulrashid bawa da kuma babban hafsan hafsoshin tsaron kasa janar loki irabo an yi ganawar ne a fadar shugaban kasa da ke abuja da farko an tsara zaman da kungiyar gwamnonin kasar to sai dai daga baya an so soke zaman da duka gwamnonin sakamakon wasu dalilan da ba bayyana ba bayyanawar gwamnan babban bankin a ganawa alama ce da ke nuna cewa an tsara zaman ne domin tattauna kan batun matsalar karancin kuɗi da ke fuskanta wadda ya kasa suke ciki ciki har da gwamnonin ƙasar a makon da ya gabata ne dai shugaban ƙasar da ya gana da kungiyar gwamnonin jam'iyyar apc inda wasu daga cikin gwamnonin suka yi kira ga shugaban ƙasar da ya shiga tsakani domin bayar da dama a ci gaba da amfani da tsoffi da sabbin takardun kuɗin a faɗin kasar to sai dai rahotanni sun ce shugaban ƙasar ya yi watsi da bukatar kasancewar kotu ta haramta wa gwamnati sake kara wa'adi daga ranar goma ga watan fabrairu wasu majiyoyin a fadar shugaban ƙasar sun tabbatar da cewa shugaban kasar na kafa kafa kada a yi masa kallon mai watsi da dokoki. rundunar sojin ruwa ta najeriya ta kubtar da mutum takwas da aka yi safarar su a unguwar rijiyar lemo da ke karamar hukumar ungogo a jihar kano da ke arewacin najeriya a wani sako da rundunar ta wallafa a shafin ta na facebook ta ce ta kama mutum biyu da take zargi da hannu wajen safarar mutanen rundunar ta ce ta samu nasarar kubtar da mutanen ne bayan da wani jami'in su ya ankarar da su kasancewar yar uwarsa na ɗaya daga cikin mutanen da aka yi safarar tasu sojojin ruwan sun ce sun miƙa mutanen tare da waɗanda ake zargin hannun hukumar da ke yaƙi da safarar bil'adama ta ƙasar domin ɗaukar mataki. gwamnan jihar kano da ke arewacin najeriya abdullahi umar ganduje ya ce wasu 'yan fafutukar zaben shekarar wasu 'yan fafutukar zaɓe 12 daga watan Yuni 1993 da aka soke na sake haduwa domin yin amfani da halin da ake ciki na sauya fasalin kuɗin ƙasar wajen yi wa demokuraɗiyyar ƙasar kafar angulu. Gwamnan ya ce waɗannan mutane na ɓoye kansu a matsayin jam'iyyun da ba a san su ba tare da yin aiki da ɗan takarar shugabancin babbar jam'iyyar adawa ta PDP domin ƙaƙabawa a talakawa dokar amfani da sabbin takardun kuɗi. Kalaman gwamnan na zuwa ne bayan da wata babbar kotun tarayya da ke Abuja ta yanke hukuncin hana babban bankin ƙasar CBN sake tsawaita wa'adin amfani da tsofaffin takardun kuɗin daga ranar goma ga watan fabrairu a wata sanarwa da kwamishinan yaɗa labaran jihar muhammad garba hiftar ganduje ya zargi babban bankin ƙasa da masu goyon baya su kan sauya fasalin takardun kuɗin ƙasar da kasancewa masu tsanani wajen kakaba wannan doka da za ta wahalar da mutane duk wadda kira kira 'yan kasar ciki har da majalisar dokokin kasar da kungiyar gwamnoni ganduje ya kuma yi zargin cewa goyon bayan da babbar jam'iyyar adawa ta pdp tare da dan takarar ta na shugaban kasa atiku abubakar suke baiwa cbn kan tsarin ya nuna akwai haɗin baki tsakanin su domin yi wa da kuma kuraɗiyar kasar kafar angulo. hukumar hizba ta jihar kano na binciken wani malamin islamiyya da ake zargin yin lalata da ɗaliban makarantar mahaifinsa da ya rasu a jihar wata kafar labarai ta rawaito cewa kazantar lamarin ta kai ga har malamin islamiyya ya dirkawa guda daga cikin ɗaliban nasa ciki makatar islamiyya da ke fitacciya ce a unguwar nasarawa da ke kano kuma mallaki wani malami da ya fice wajen hidimta addinin musulunci a jihar ne wanda bayan rasuwarsa 'ya'yansa suka ɗauki ragamar koyarwa kafar ta ƙara da cewa bayan ɓullar cikin da malamin ya ɗirka guda daga cikin ɗaliban nasa ya aure ta inda suka haɗa baki da ita matar shi tana jawo masa ɗalibai gidansu na aure yana lalata da su malamin islamiyyar ya shiga hannun hisbani ne bayan an tsegunta masu yadda yake amfani da matsayin sa yana lalata ɗalibansa mata bayanai sun nuna wanda ake zargin ya nuna wa ɗaliban cewa soyayya kawai yake son su da su idan suka amince kuma a hankali ya fito musu da sa shugaban hukumar hisba muhammad harun ibn sina ya ce wata majiya ce ta tsegunta musu lamarin kuma a binciken da suka fara gudanarwa sun gano akwai kamshin gaskiya a zargin adadin mutanen da suka rasu daga girgizar ƙasa biyu da aka yi a ƙasar turkiya sun haura da dubu bakwai da dari biyu game da hukumomin suka tabbatar hukumomi sun ce sama da mutum 5,400 suka rasu a Turkiya inda sama da 1,800 suka rasu a Siriya. Dama hukumar lafiya ta duniya ta bayyana cewa adadin zai ƙaru fiye da zaton mutane ganin cewa masu aikin ceto suna ci gaba da gano mutane. Hukumar ta ce kusan mutum miliyan 23 ake fargabar wannan girgizar kasar za ta shafa a kasashen biyu. Bangaren labarin wasanni kimanin 'yan wasa 16 ne suka yi wa Chelsea wasa a karon farko a kakar shekarar 2022 zuwa da uku kenan an doke tarihin 'yan kwallo sabbi da yawa da suka yi mata ta maula a karon farko a tarihin da aka kafa a kungiyar a shekarar nasara sabbin 'yan wasan enzo fernandez da noni maduke wanda aka buga wa wa Chelsea a wasa sun tashi da ci babu da babu da Fulham a Premier suka cika sha shida jimilla a bana kakar da 'yan wasa da dama suka fara bugawa Chelsea kwallo ita ce 1905 zuwa da shida su ne waɗanda 'yan wasan ta maula suka buga mata sabbin 'yan wasan ne da suka fara wannan tamaula suka buga wannan wasa har wa yau kuma chelsea ta ɗauki sabbin 'yan wasa a bana da yawa da kuma wasu da ta gayyata daga karamar kungiyar ta amfani da shashi da tun fara kakar kenan an karya tarihin shekarar eh, daya da sha uku da kungiyar ke da shi na yawan sabbin 'yan kwallo da suka fara buga mata ta maula a kaka daya cikin 'yan wasan sha shida suka fara yi mata ta maula a bana ta fara amfani da kono galaga ranar shida ga watan agusta a wasan premier da ta ci everton ci ɗaya da babu chelsea ta ɗauki enzo fernandez daga benefica a matakin mafi tsada a duniya kan fan miliyan 700 a watan janairu a nan fernandez shine ya lashe kyautar matashin dan wasa a gasar kofin duniya wanda kasar sa'adin china ta lashe chelsea wadda ta buga wasa 2021 a gasar Premier League tana tara a teburin babbar gasar ta maula ta Ingila da maki 30. wannan rahoto na wasanni kuma shekara karshen labarin namu ne amma kafin salma da kuka da kuma ta kuna iya ci gaba da bibiyar shirye-shiryen ta kafafen sada zumuntar mu da suka hada da Facebook Twitter Instagram amma da YouTube da su a TV a madadin kwa da kwa musamman ma Musa Usman dan baba ta ce mana labarin namu ne yau ni Nasiba Adam Idris da karanto nake fatan za ku ci gaba da jin daɗin ku da tashar ta ɗinka al'umma TV murya cikin nazari bisalam